waɗanne jama'ai ne aka hana wa tafiya a yayin farfagandin zaɓe. su ne manyan sakatarori da mataimakansu manyan daraktoci na ma'aikatan gwamnati shugabannin shiri da aiki na kamfanonin gwamnati ofishoshi cibiyoyin jama'a kamfanonin tattalin arziki shugabannin kwamitocin gudanarwa na wa'annan tsare-tsare da hukumomi banda shugabannin da ke kula da lafiyar jama'a da na tsaro ba wa'anda za su gudanar da wani aiki a lokacin farfaganda sai dai idan akwai larura. Shin ma'aikata da sauran jami'an gwamnati za su iya yin farfagandi? Bisa ka'ida haka ne, in basu ajiye takardar su ba a zaɓe suna iya yin farfagandi bisa sharaɗi sai sun buƙaci ga ma'aikatar su da a ba su izinin ajiye aiki na wani ɗan lokaci ba tare da albashi ba kamar yadda dokar fa'idar ma'aikatar gwamnati da matsayi na musamman ke tabbatar da shi. In suna akan wani matsayi a ma'aikata suna iya yin farfaganda amma dai sai an maye gurbin su Takardar izinin maye gurbin gurbi ta hukumar da ke kula da zaɓe seni ake don sanar da su. Duk da haka ficewa daga ka'idar in ma'aikacin gwamnati yana da hutunsa na aiki yana iya amfani da shi. A za a iya amfani da dukiyar gwamnati a lokacin zaɓe? Amfani da kayan gwamnati, ma'aikatar gwamnati, cibiyoyin jama'a, shirye-shirye da ayyukan dukkan kamfanonin gwamnati ko na ƙananan hukumomi wani ɗan takara bai da incin amfani da su wajen yin farfaganda. za a iya amfani da alamu da tambarori na ƙungiyoyi masu zaman kansu da kuma na ƙasa? Amfani da shaidodi, tambarori da kayan aikin ƙungiyoyi masu zaman kansu da na ƙungiyar ƙasa da ƙasa an hana amfani da su a cikin farfaganda. Wake da hurumin kula domin tabbatar da cewa an yi aiki da doka. Hukumar ƙasa mai zaman kanta ita ke kula da shi a ma'anar shafin layin tasa'in da bakwai na kundin zaɓe. Hukumar da ke kula da zaɓe seni tana iya sa jami'an tsaro, polisai ko kuma jandarmomi na su kamawa wannan hukumar don ɗaukan matakai akan wanda ya ƙi bin kundin.